Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Ali kaya. gwamnatin kamaru ta bayyana cewa an saki fiye da mata talatin da 'yan aware suka sace don kin amincewa da bada haramtaccen haraji an ɗauke matan ne a garin babanki da ke arewa maso yammacin kamaru mai arzikin noma da ke da iyaka da najeriya 'yan awarin kan karbi haraji wata-wata daga yara mata da ma maza manya sukan aza harajin kan masu zawarci gabanin su yi aure kazalika sukan ɗaura wa iyalai harajin dala dubu ɗaya kafin binne 'yan uwansu da suka mutu Wasu daga matan a Juma'a sun shaida kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewa an azabtar da su lokacin da suke hannun 'yan awaren. Ƙungiyoyin kare 'yancin adam a Zimbabwe sun sa kafar wando ɗaya da hukumomi bayan shugaban ƙasar Emerson Mnangagwa ya yafe wa dubban fursunoni ciki ko har da mutane masu hatsari waɗanda aka yanke hukunci don laifukan fyaɗe. lauyoyi da masu kare 'yancin 'yan adam na cewa da bai dace a sake waɗanda aka ɗaure don laifin fyaɗe ba don an zayyana laifukan su a matsayin laifuka na musamman waɗanda ba su cancanci ahuwar shugaban ƙasa ba kamar yadda aka bayyana a dalilin yi musu ahuwar daga gwamnati a makon jiya jami'an gwamnati sun saki fursunoni 4,270 waɗanda suka samu ahuwar shugaba manan gwagwa da zumman rage cinkoson gidajen yari arba'in da bakwai na ƙasar Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da yara sun tunzura aino biyo bayan zanta da wani gidan talabijin na ƙasar ya yi da musamman wasu fursunoni hudu da aka sake kwanan nan inda suka ce suna cin sarƙa ne kan laifukan fyaɗe da suka aikata. A zantawa Famila Masinwa ta ƙungiyar yiwa yara adalci ta ce waɗanda aka ɗaure don aikata laifukan fyaɗe a lokuta daban-daban ba su cancanci ahuwa ba don ya dace a bar su su kammala zaman ɗauri da aka musu. A sanadiyar shiga tsakani na kasar Oman, an yi musayar sake dan diplomasiyar Iran Asadullah Asadi da aka daure a Belgium inda ita ma Iran ta sake jami'in agaji dan Belgium da ta daure Oliver van de Castile. Bangarorin biyu sun tabbatar da aukuwar hakan. Asadi dai shine na uku mafi girman mukami a ofishin jakadancin Iran da ke birnin Vienna na Austria. An kama shi ne a kasar Jamus da zargin ya shirya dana bam ga masu zanga-zanga 'yan hamayya na Iran da ke gudun hijira masu suna Mujahidin Ikalko. a birnin Paris a shekara ta 2018. Kotun sauraron miyagun laifuka Antwerp ta saurari karar da aka shigar ta Sadi tare da wasu abokan burminsa uku. A watan Fabrairu na 2021, kotun ta kyamin cewa da kariyar diflomasiyya da yake da ita, inda ta yanke masa hukuncin daurin shekaru ashirin. Shi kuma jami'in agaji Oliver Bandes Castile an kama shi ne a ziyarar da ya kai Iran a watan Fabrairun bara, inda a watan Janairu aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru arba'in da bulala saba'in da hudu da laifukan da suka hada da leken asiri. Kasar Belgium da Iran duk sun amincewa da tuhumar da ake wa mutanen nasu, wato Bande Castile da Asadi da nuna an shirya cajin ne kawai. An hana 'yan jaridar Taiwan biyu damar ɗauko rahoto a taron Majalisar Lafiya da za a yi a birnin Janiba wannan mako duk da tantance su da aka yi. Wannan ya sa masu kare 'yancin 'yan jarida suka yi zargin matsin lamba ne daga ƙasar Sin ya haddasa matakin. A ranar Litinin, an hana wakilan kamfanin dillancin labarun Taiwan da suka hada da Jude Tsang da Tian Ju daga ɗaukar rahotanni a taron Majalisar Lafiya na 76 da Hukumar Lafiya ta Duniya ta shirya. duk da mako ɗaya gabanin nan an tantance su da amincewa su shiga don ɗauko rahoton nan. Wannan shine sabon matakin da Majalisar Lafiyar ta ɗauka na hana 'yan ƙasa da 'yan jaridar na Taiwan samun damar ɗauko rahotanni wanda ya saba da ƙa'idar aikin jarida da siyasar duniya. Ƙungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta komai da ruwanka ta ce tun 2017 Majalisar Lafiyar ke hana 'yan Taiwan ɗauko rahotannin. Majalisar Lafiyar ta ma hana kasar Taiwan shiga taron na bana. Wakilan kamfanin dillancin labarun na Taiwan Tsanda Tsuju sun rubuta labari kan abin da ya faru da ruwaito wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna hakan matsin lamba ne daga Sin inda suka ce jami'in ya ce sun san komai. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri. Ai yau baka ce ya wajen na ka ji abin da wata ce kenan. Saboda yau wani <laughs> A'a wata ce ta ce duran da na ji ka ce ya wajen na ce to ba kwa tare kenan kada New York. ashe wata gane eh. <laughs> ta kamo asiri a a ce mata ai ba haka ba ne?" ai eh. kana cewa ya angoku eh, daga can ungoku daga ungoku zuwa ungomu ya wurin <laughs> ba wai new york kake ba mm. to amma wani sa'ilin ba new york ba ne ke sa haka yi ba, <laughs> kin ci na gaba ashe lauya ne kai eh a ba ne bi ne mukan kare kanmu eh saboda matakan tsaro ashe ashe ina wata wani abu zan ɗauke ka lauya to bisimila. eh kan ya kama duka ba kulli ka amma ta ka maka ta nasiru da da ya tsoma ma a wurin zaka da wasu da wai nasiru gaskiya manokaci zaɓe ko a wani nasiru Nasir Nasiru ba haɗu a wurin lokaci kaza. Eh. Shuru shuru shuru shuru ban gasu ba. To ma kamar yadda muke jin wannan waka yau dai ta zama marigayya Haka. ita tina tona ba wannan fitacciyar mawaƙiya da ita bata tashi yin tashi ba ma sai da ta wuce shekaru arba'in har eh, mutane suna ganin cewa kamar lokacin tauraron mutane yakan dishi a wancan lokacin to amma ita a wannan lokacin ne da tauraron waɗanda suka fara waƙoƙi yake dishewa sai ita da yawa ita ta ta eh, kuma abin mamaki a faɗin duniya dukkan eh. inda waƙe ke kaiwa wannan wannan eh, mata ta ta taka rawar gani tun tana yi tana fakewa a inuwar wani da shi yake ɗaukan kamar za a ce ɗaukaka da muryarta da muryarta haka ita kafin Allah ya yi ita kuma tauraron ta Mm. zai haskaka a wannan eh, a wannan mm. eh to kamar yadda muke jin labarin rayuwarta ta yi fama a rayuwa faɗi tashi ta fuskanci faɗi tashi a rayuwa amma Allah ya mata ɗaukaka. Eh, eh, zuwa ƙarshen rayuwarta. To yau wannan na cikin labarin a wannan rana amma kafin mu kai nan muna mawaka baki daya a Najeriya, Nijar, Kamaru da duk da inda suke a Afirka da duniya baki daya wato don masu wannan sana'ar. To muna taya su jajen wannan rashi da kuma dukan ah, ma'abuta ko kuma masu kaunar wannan mawaƙiya. To baba muna batun rasuwa kafin mu je inda ake biki. Bari tun da mun faro da eh, yawwa na rashi to. bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ta musamman ga abokiyar aikinmu. aisha ma'azu a domin rasuwar mahaifiyarta wadda ta rasu ranar lahadi da dare bayan doguwar jinya to da mm. aisha da iyali kande da yayyanta duka baki daya mm. da zuriya baki daya da ita mama ta bari ta ita kuma ta rasu tana da shekaru 86 a duniya to allah ya ji kan mama allah ya sa ta huta allah kuma ya kyautata makomanmu baki daya. To sai kuma wannan gaisuwar ta'aziya ita kuma kakar iyarmu ce Zainab salman Garbadas da kakarta ta rasu wato Mrs. Florence Ismaha Dauda wadda ta rasu ita kuma ita ma a cikin wannan makon jiya an yi ado in sallama ta yau kuma ake jana'izata da karfe goma na safe a majami'ar sayan batalomi da ke busasa zariya da karfe goma na safe to muna kara mika gaisuwar aziya ga dangi baki daya allah ya kara mana dangana Allah kuma ya kyautata ƙarshen mu duka amin sama amin to da yake duk da yake cewa da yau mun tashi ne da gashe gashe rashe rashe nan da aka mm, mana na duniya baki ɗaya da na wato yar uwanmu wanda ya same ta da kuma mm, kaka mm. to amma duk da haka bari mu mika wannan saƙon tayan murna zuwa ga iyalan Alhaji Abdullahi Wakala magatakarda babba na Gusau da kuma na alhaji sani dangata gusau na ɗaurin aure 'ya'yansu abdullahi sani dangata da amaryarsa jamila abdullahi wakalla wanda za a daura a yau asabar nan a kofar gidan marigayi sheikh malam mijin yawa a bakin sinima da karfe biyu da rabi na rana to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba to amin sun amin to baba kamar yadda muka ce yau shirin namu ɗungurungun hmm. za mu yi shi ne akan wannan waƙoƙin ita wannan marigayya ita wannan marigayya kamar yadda aka bayyana ta rasu ne a ƙasar switzerland inda ta koma da zama hmm. don ta zama 'yar ƙasar switzerland duk da yake ainihin ba amurka ce haifafa amurka hmm. ta zama 'yar ƙasar switzerland din nan shekaru goma da suka wuce kuma can ta koma da zama wato ita bisa ga bayani dai an haife ta ne kusan sai ka ce a cikin talauci kuma bisa hmm. ga tarihin ta mahaifiyarta ta bar babanta tana ita tana da shekara goma sha ɗaya to ta girma da babanta sai da ta shekara goma tana da shekara sha bakwai kuma ta koma zama wurin babanta dai ana bayanin cewa ita rayuwarta baki ɗaya dai hmm. bata ji daɗin rayuwa irin yadda yawwa eh, yara za a ce yawwa hmm. zuwa haka dai amma kamar yadda muka bayyana daga baya dai tauraron ta ya fito ya haskaka ta ta zama fitacciyar mawaƙiya da ake ji da ita ba amurka ba a duniya baki daya da kuma eh, muna yan kadanan mun ji wato eh, kusan sai ka ce ita bisa ga bayanai ita waƙoƙin da take ana akwai mm. waɗansu da suke da baiwa suna rubuta waka suna yin wakoki amma ita wakokin da take da ta yi baki daya waƙoƙi ana rubuta mata ne amma takan yi waƙan saboda yadda Allah ya bata baiwar murya da kuma yadda take tafiyar da hmm. ya zama ta yi fice kwarai da gaske a cikin harkan waƙoƙin nan kuma sabiri da yadda ta fuskanci rayuwa da kuma hmm. gwagwarmaya da ta sha a rayuwarta galibin waƙoƙin da take waƙoƙi ne da take bayyana tarihin ta da kuma a eh, bisa ga matsayin da take a wannan lokacin ta kan yi waƙoƙi kan waɗannan gizan akwai wani da ya ji wannan labar sai da ce a ah, daman can matan nan tana nan a raye a shi eh, saboda ya ji waƙoƙin eh kwana eh, yawa yawa kuma ta dade yawa ta daɗe tana waƙoƙin nan kusan mutane za su ce a shi har yanzu tana da rai eh haka ne eh haka ne eh haka ne sai yanzu sa'iyayi sai yanzu sa Out of the room. shiri ne dungurungun kamar yadda muka ce na karrama wannan fitattun mawaƙiya hmm. tina tona ka faɗi cewa kuma kuna yara kuna jin waƙoƙin na to ban san ko kuna ɗan rawa <laughs> don yanzu ka duba in ka duba youtube za ka ga waɗansu 'yan yara kai ta bakin zaksan ne su ta eh, <laughs> kai wannan ko da talauci muna jin daɗi yan wato eh, yan wato eh, ai shi yasa eh, abin nan su ma suke maganin hawan jini <laughs> su ma da to binta binta abokiyar aiki mu tana ɗaya daga lokacin suna yan mata yan wata tana ɗaya daga cikin waɗanda tinato da nan ta take burgewa awwa wato mun samu mun yi da binta ta ce da aka ji rasuwar tina tona nan ma sabili da yadda a daɗin nan tana ɗaya daga cikin mawakan da kowane lokaci tana sai da aka kira ta ake mata jaje gaba da kike ce yi ka ce koya da binta babu shakka rasuwar tina tana muna cikin waɗanda ya taɓa sosai saboda lokacin muna 'yan matanmu muna makaranta waƙoƙin tina Turner mun ji su kamar mai mun san su sai ka ce abin yanzu sai mu ce abin kunya ne ma kamar yadda muka san you karatun mu na Kur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina tona da Madonna da Michael Jackson wayannan waƙoƙin sun haba wato Tina tona sannan labarin ta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba muna sanin da yadda mata wasu sukan sha wahala mun san labarin ta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma tina tana kam haba ai muna ce mata legs ne baby legs nake ce mata saboda kafafunta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafuwan nan ita suna nunawa kin ce kun yi yayi irin suturarta. Wato haba kaɗin dai ma faɗi wani abu da yanzu akwai wani ɗan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knockoff ɗin nan a london ino da na madonna da skirt ɗin nan 70 pounds ba zan manta ba wannan shekaru da suka wuce da dama <laughs> wannan skirt ɗin mun su mun sa yano in kika gan mu muna sa high heels din nan na tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mun mun fito wato Tina tana kenan you know ai Tina tana ta yi suna ta shahara ta shahara na tabbatar cewa duk yanzu waɗanda muka yi makaranta din nan da su kawaye na da su kristi da su a ah, da sauransu yano su Aisha duka za su tuna duk yanzu To wace waka ta ce tafi burge ki? Waƙoƙinta sun taɓa kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waƙata ta What's Love Got to Do With It wato waka ce wadda wani ko sunan What's Love Got to Do With It wato menene eh, zai wani ya sa ah, ko so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abin da ta wahala ne ba ta san soyayya ba tina tana ba ta san soyayya ba ba ta samu soyayya wurin uwarta ba ba ta samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har ta zo ta zo Allah ya taimake ta lokacin da ta tana shiga wurin inda ake dan waƙoƙi din nan wata ran ta je aik din ya je yin waka ta je ta dauki mic ta yi ta fara waka daga nan inda suka haɗu kenan gani to ta zo ta zauna da shi sinan ma ba ta ji daɗin aure ba so ta san soyayya ba ba ta sani ba waƙoƙinta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da karfi haka haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kubce ta gudu daga aikai Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya da ta girme shi sosai amma kowa ka dinga cewa ta aure yaro ta aure amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalin ta ya kwanta a nan ne har ta sa yanzu ta zo ta rasa auren amma daga baya ne ta zo ta san menene so kin gani so shine tambaya ta wannan what's love got to do with it menene mai tambaya ce ai gani ta ai tunatona kan mun ji mun ji rashin ta mun ji rashin tunatona duk da yake na daina jin waƙoƙi na jima ba na jin waƙoƙi amma dai yau rasuwan tunan da muka ji kan mun tuna mun tuna jiya mm-hmm. mun tuna jiya mun tuna da <laughs> You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's fear. Allah ba magana. To Allah jikan marigaya Tina, Allah jikan Tina, Allah karshen mu kuma Allah ya samu ba kyakkyawan baya. Shi ne ke da mai yawwa Allah ya samu ba kyakkyawan suna mu ba kyakkyawan baya. To baba na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu jabarki nan yanzu a madadin. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zama

Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.